الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاج تبتا يا الله الصلاة ينسيتي بأمين شوي أنود تبتا يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن صفوق ya tsago da gube ci mana Disamba 2017 kalendar miladiya ya ci gaba da karatun daga littafiyan adda'awatu ilallahi wa akhlaqud du'at ya Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz a ah, idan shafi da shiga gubaci na littafin wucin bayanan man la'aya be kakayin etiyan falalayen jin da falalayen umarni ji da ya tun kirki da ya tun daidai nan من ga fadil الآية karima aya wuce kwanna min audahil ce, da mini aya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimina man la bayani bai ce aya wucin ga fadil ayatul karima aya wuce kwanna min audahil ce, da mini aya na ya gano. fi dalalati ala fadli dawati yana lawo ya ci falala dawa jawana wa an na annaha min ahammil kurubati kuma mudamini etun ci ko ya wacan ba su kwane da muhimmanci gana wa min afdali ta'ati mini ya bigbayan su kwane da fayla gana wa an na ahalaha fi ghayatin mina sharaf zai shi mai gidawa na da daraja wuce ko wa fi arfa'i makana za mu ci mai matsayin wuce ko da na mu ciko wa ɗo wa ala ra'asihim ar alaihi musallatu wassalam kishi haji magayi jo aminci gani ba salatu luri tabbatu ya wa akmaluhum fi zalik ana magumi ga etiya cinga ga wannan ngai a tuce biyar karshe biyar zuba wa imamuhum da zai yi doshi cane wa sayyiduhum da zai yi kishiya ne ga nabiyina na muhammad alaihi wa alaihim afdalu salatu wassalam aminci sa ko be a salatu tabbatu ya nabi muhammad to an bana kenan wa min zalik min ayana je lawo ya ce falala dawa jona qawluhu jalla wa ala e ga cece latin daga kulli hadhihi sabili ga ga akika ya komici na adu'u ila Allah mai ji dawa le kun ce ci ala basiratin take ilimi ana mi wa taba taba'ani ganda da ga la mitumi na a ce ji dawa a ce ji dawa le kun ce take ilimi wa ma ana minal mushrikin mafi da miniyan mushriki shi ba wale ga bayani na manyan jabon nona falala ya zo ji dawa lekun ya yi wajen ya kwen ceci ezu ji foro gangan bai tun kirki ezu kan gwayan tun daidai na da mini etun yan annabawa jo annabi sallallahu alaihi wasallam ga addini nasiha addini nasihu ya kulna liman ga ya zai kala lillahi annabi ga ya ceci wali rasulihi gan batu ciwi wali kitabihi gan batu litafi wali a'immatil muslimin yan bai doce musulmi wa ammatihim wale gan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato dawa makin na na bana kenan a to dawa nan annabi nuhu alaihi salam sai ga kullama da'awtuhum kando da mi ga ya na litagfira lahum ebo fabiyayi mi ya aje ko nan ja'alu asabi'ahum fi azanihim eh, le gwala fitubajo wasta ga shausi ya bahum a tele dai labeci a ga wagan ma wa wastakbaru tikbara. a ci agbotika annabi nu fe ya asrartu lakum israra alamtu lakum wa asrartu lakum israra annabi nu ya gbangba annabi nu mai ya su soci bi ibrahim alayhi salam ji dawa ya jama'in uji to ya manci uji a yusuf bi da prison nan mokun kun kya mu sai da jan addiniyar musulunci nan annabi shuaibu a cingaga annabi isa a cingaga annabi musa a cingaga to annabi yaron to annabi ka ka ka ka kai ebogo dawaji foroji betun kirki egwa kare tun dede uji lamari ta canja zane gayi dawa gane wa ga yi tun wujin foro betun kirki waga yi baba biyan ne e jiwo shi jan foro be tun kirki kan wani tun dede wa mur ahlaka bi salati zani e ji foro be falle wastabir ha o mola kuro ji tubo kullukum ra'in bata ya kace yo wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi amma gizan doro ga yace na wai kanan baba na ya dambo egiye shi iga lugwa da samba ma iga lugwa da jibo kanci ma iga lugwa da palaya ma iga lugwa fe da jimu zama iga lugwa fe ci fi mu saba ile ma iga lugwa fe ci blue fi mu ile ma iga lugwa fe download ne pornography fi sai ti o ma iga lugwa fe social media group da za dede shi ma ya bugu ya zo ji kula gangan mai lamarin na shi ya ji ila tauhidi wa ila sunna wa addini wa ya ji an ne ji an ne an ne funu janaba an ne funu aila inda riga ce la jilbabu ji yamanci la kulu ji gangan be lamarin ne be ne sai cuji bare yi zuman wucin manci be na aya ba da su kuma lati daga kulli hazihi sabi ga gaya ko mice na addu'u ilallahi mai zailu ko ce ci ala basiratin take ilimi ana wa taba ani wa ma ana minan mushrikin mun ga fa bayyana subhanahu ce ci na ni ta tana bayani ji annar rasula ke dai tuci ya du'u ala basira cin wani zailu addini ta ce basira ta ce ilimin wa anna tuba'ahu kazalika kuma zai je ke lamin tutuci nan a so ji dawa ji ta ce basira ma fa za fi fadlu dawati na na falalayen dawa dabo wa anna tiba'ar rasuli humu du'at ala ila sabilihi ala basiratin kuma zai je lami tutuci ya mi latuye gaskiya nan a rayu zai je yi zaji lo ya koyar tuye ci bai koyar tuci take ilimi wani man wal basiratu yi al ilimu bi ma ya du'u ilayhi wa ma yanha anhu ya zo de ilimi ya tiye na wai zaji na wa ma de ilimi ya tiye na wai kaguna ya bago e ji dawa bai ci ya lami ci da shi ngan nge to da wuji manya nan ya ba manji wo ma tso ba ma zi na ma zi ge wo ka to wedi ka to be ma zi shiga shi ngoto wedi wo ji ka to ana wo ji gbon shi ga ga wa di no ba bo e yi limi to e shi ma ga wala ta kul biya suna ti kumul kadiba e ga ga ga be jin tare e shi e sai zun ga ma na da di no ga ha za halalun wa za haram li taftaru ala allah al kadiba inna alladhina yaftaruna ala allah al kadiba la yuflihun e go ga zu karai addini ya ce ce amanu man ga wa fi za sharafin lahum wa tafdil nana daraju yo da falale qala annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ga na hadis na ta juna wannan ga man dalla la khairin zan ga la alkhairi uza jina falahu mislu ajri fa'ilihi zan wa de doje la de de ge lutun cina rawahu muslim fi sahih al imam muslim ga gobe dan sayyubo annabi sallallahu alaihi wasallam ga man da ila huda dan ga yi zailo ba wunan kana lahu min al-ajri zanna jilada mislu ujuri man tabi'ahu do je de da jiga mituna la yanqusu zalika min ujurihim shay'a yindura jimine lada ba wa man da'a ila dalala dan maga iza yulu yina gina kana lahi min al-ismi zanna jilefi misli asami man tabi'ahu do je lefi da mituna la kusu zalika min a sami asamihim shay'a yandura jimin ya lefe ya zaun ci jibwa wale ga hu muslimun aidan muslim ga ke disi na na wa le ga hadisi na na manye ladira na na wani lawe ciyan ya zoji dawulo tauhidi ya zoji dawulo sunna ya zoji dawulo aji ibada ya tsoci ya zo kan tun da a na ga na na wade lada kauga jajali e za jige lotu kirkin wuce zumu bo ga sassa da katun jariya yu yabo na etuno do ga fe da mini ilimin yun tafau biyu bo imamu maliki mu watu da na imamu bukhari sai bukhari udana imamu muslim sai muslim udana abu dawuda sunan udana at-tirmidhi sunan udana an-nasai sunan udana ibnu maja sunan udana ibnu hajar fatul baru dana imam qurtubi tafsiru dana ibn jariri tafsiru dana albar bahari sharu sunnati dana maji ka ka ka ka ka ka ka kai man na yayi zaji do bawo ayi zaji do musulunci ayi zaji do bi bayan tsoyeci ya tuna ji ma lo ya alkhairi na wi shi jodana kana ajin hajili an ana sakwa fe lala da ladaya ya boyan ya tun kirkin na na man na jibe masu kun a ke da ji makanta na ji Allah to katu ji wuna ji makanta wuce gai ka katu ce yau ka wo ka wo ka wo ka wo a fe da kiyo a to a fe da lada na da mini falala ya sabi a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e bonan katu na ji abu Raira abdullahi ibn umar abdullahi ibn amr ibn as ibn abbas ibn mas'ud amr ibn al-asi na na aisha da sauransu hadis na zamanci lawu zaji na nge za har yi nan ne da ce ya gan a ce ya lawu da shi le gan a tsawon shi na ce lawu daga mafari na a dilada amma waga da ya je wace da da tsayi kin na jihar bunu safuwa ne mutu a kida yan ya shi nan wanda jihar ibn diram shi nan kim na bishir bin ya filmin risi ana lamis tu a kida yan gina kim na abu mansur al-hallaj a sai bai ji dawa ga yin doro ake soko a tsawa mai soko ne kim na ibn karram a tsawa ki da karrami a shi da ijo ne kim na lazari kan na fi ibnu lazarki shi a sai ji dawa lo ki da a wari ji shi ijo ne yawon bai zai kemi ne gbi shi ne wa wale ga an wuce fa a jele fiya zai ji magalla mutu ya wuce na a jele fi mu mala zai e e je ji dawa loye dede fitokin nufi na ya ga kandoro ga alatu tuba jin e ebo so ko ya laji anjeli a na ga na ji daidai ka ga eji tuba zan wace ne shi lami to a ciji ga aga bi ga ne ji na uja zan wa ne yula da wanda ya ji dawa gan ya zuji min gwagwunin ga lokacin ni laifi da ba ko ya zuji sallah ya ji magbuyi ko ya zaga ji sallah ya zaga ji sallah ya jana ya zamu ji dole mu jan lulanin ko ya ga Aisha na gani, ko ga Asa na gani nan ko ya ga ya ci bata police bata lauya bata likali bata kafiri nan ko ya da fatawa ga ya zaga ya zaga ya gengi tifafa yanzu su je ngi ci fafu kaga da igidi lala igidi da lala ce yana e ga ne bai wani ba wani bare e ji tuba daga bani ili na ibn qayyim fe ga te jami'a jo ga tubu ila rahmani min ta'tilikum e ji tuba lo ba to shi daga yidi ne e ga na daga ta'tili ne e jina fallahu yaqbalu tawbatan nadmani to ce go tuba yanzu daga tira wabbe nan man taba minkum sanan ga tuba jimi ne bana fal jinanu masiru ya ke ba ya aljanna aw ma tajahmiyan fa fin nirani umaga ta ta gida ya jami'o na wailu Allah kiyaye mu e za mu gaji dawa lo dede ku ji dawa lo bidiya mu ci ma tuba jin tubo wujin mu susun kemi nun fe ji dawa lo dede le tubu yun la bayani ne wa ginu ji mu nu gun ya da ji mu nu bi abe da dede ji mu ci nu tuba da kirkiji mu ci la wusun ne dede na ga yi tuba wanjo abulasan alashari wani tuba alkida aliti zalibi a shayar a jinan wali ta fi na tuka an usuli diyana lilali uji tuba daga tijaniya wani wali ta fi ka alhajiyatul hajiya ila taifati tijaniya da ya gana wani tuba daga tarika ya tijaniya wani wali ta fi ka wato bayani je ce tijaniya jihadini daidai uji daidai a uji boruwa ta littafi ka risalatu da ila sunna azzajiru anil bid'a Hussein al-Musawi wani tuba daga rafi Rafida wani wa littafi ka bai ga lillahi sun bali tarih na waji radiyar Rafida shi nan wale na shiga yi tuba wanjo amma yanzu shishi gan ya tuba ji daga yadda biyo wuci masu sun ko so mun ga ga ya umar ga nga ke disizar yana ta tuba ni ga bo an ya tare ebe gongo li al aslu baka ma kana ala ma kana wallahu alam sheikh ibn baz banu la di siya man da ilahu da binin wa hadha yadullu ala fadli da'wati ila Allah azza wa jal ne lawo yace falala dawa jile ko yace wa saha an wa alayhi salatu wassalam wa tazu daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li ali radiyallahu anhu wa ardahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ga ali ga sayyidina ali ga fa wallahi bi ji kutuba ceci ce la an yadi allah bi karajulan wahidan so ku lazenu zainu wu ba wata yawa bo khairul laka min humurin ni'am al khair ya ga wodi rakun juru juru dokun jijina muttafaqun ala sihhatihi wa hadha aidan nana bima ya dullu na lafan da dawaci ilallahi wani lawu ya ce falalayen dawa jin da ya koyar ce ce dawa jin da dini ya ce ce alkur'an wuza arba'un wa ɗaya allah wuza umdatul akam alawuza ɗaya allah wuza noci bulugul marami wa ɗaya allah wuza noci kitabu tawhid wa majo allah wuza usulu salasa wa majo allah wuza noci jizan na wazi jizan na forobatun guri kaza na gwamnatin da ya za su ba wai da ne da ya ci jiwazu ne ci don da ne singe jiwazu ne ge fi luwa da ne san ba jiwazu la ki ujo la ba bo ci luwa azkaru ya ni mudu lawu lawu sun ci to wa ma fi ha min alkhairi lazim yan bi ne dan dawa jonya alkhairi mu ci koko ne e bo ne aga ji dawa da na. a ce la sunna wuzashi a ce la musulunci wuzashi Eh, jeje ke alkhairi ma bi be a fetu tu sunna ma fe jirayi jahilci a fe tu ilimi ma fe be wa anna da'i ila Allah jalla wa ala tani mai ji dawa lo ko to ci na yi oto a misu wujuri man hadawu a ga wuya lada doji lada ya zane ga lami tuna zane ga jeba ba ugwa ta ugwa na ma dawo Allah wa ala ya dai zane sa ko Allah ba wuya gwa ta ugwa na walau kana ala fil ka kaga millions wato ta aidan adda'iya mislu ujurihim a ga la to zane ji da wani dojin la da yin zannan fahani an laka yi adda'iya ya gba fadda ne ya wani ji da wani ilin la biya da alkhairi lazim ya alkhairi wuce gwanin ya bago alkhairi wuce gwanin nan wa bi hada benene ya tadihu aidan ga tula ga an da salatu wa salam yi utuwa mislu ujuri a tiba'i a ga ya tunan fayalaha min na nazima ni ma wuce ko da nare zan wuce ajiye ajaliya ni litafi na jimu kayan ba wani fisho zan wuce ajiye ajaliya ni katu na jimu je tafsiri da hadisi ji da litafi ka kai da litafi ya aqida be tauhidi ji na u fisho ya da mai di amfani gani duni zan wuce mai zan wuce wata yin najo za mu ci ma e e la ilimi wata yin najo su ko ga la da la zai ji juna ke mina littafin a Sheikh Abdulaziz ibn Baz ne ya bu ne Sheikh ibn Baz ajin hajjali wani su ku goye ka tuna na yi jin bani da ne ce ji amfani da ilimi ne su ko ga la da layu su ku jan ci goya ma li'annahu ballagahum risalata Allah sa ko alala da la man na bayne yabo wa sakon ce wa sakon ci lawuya ya wa dallahum ala alkhair la alkhairi wa alayhi salatu wassalam wa hakaza ar-rusul a ci aga tuci ma yutawna misu ujuri atba'ihi alayhi salatu wassalam aga Allah ya tuci do jilla dayin da ga la mutwana wa anta kazalika ya da ya cin gawo sane gidawa na fi kulli zaman zamanin dindin tuta musu ujuri a ba'ika wal na li da'watika ga layawe da jila dayin da iga la mituwe a ci ma dawo yawango a ci magbaso ko gangani na tuciwina fagtanim hadha alkhair alazim wa sari ilayhi wa alkhair nan go mele ke mina gaji dawa lo kirki e da ita mituwe kirki wuce da ikhlasi da wala su sunne wa diladana a ci a ga gaji dawa yi dede da yi mala mi tuye wuce na a yi za miliyon shi birkete ko thousand birkete shi shi na ngole wato a jele ya dawa na wadi yi dede na da ji make lami tuye dede wuce na a to a jikiyo a to a jele fiya wato ma jele fiya da giza na shi benin ne na gaji na e bogo wa ma min katibin illa sai ya suna wa ya buka dahara ma ka tabbaci ya dawo zandoro da bane kaina illa a face nun ga kana gazu a face wa gazu an ba na wani ga kaina ba litafi ba kada wato ga da aji haji ne bane na nafsin zakatul mauti amma yana wa kana yi dambo ya bugo fala taktubi kasfika gairi shi'in ga kana da yi ma ban biyana yau malkiya mace an tarawu an ba fi ofu aliki ami ga be liwe nan zan do cije dede kafijo aqida ya jami'a mu'tazila asha'ira maturidiya murji'a khawariju guluji gunta kafiri jin karamiya ismailiya batiniya buhara ba ta da naji da lalata tsabayin amma ne be ne ka fita ka dajo be litafi ka kai har a je to zanu wace a ke da litafi ne wace litafi eh, ka ta tari jo a ke ya tiya a ke ya type a ke ya to ta ki kin wace ja ban wangi tsayu ba ta bu de gulu goce ta ce za an gishi la ne je na ba ta na fa lai wuzuru a to adile shu dan be le fi da ga la bi ebogo ne e bogo e eh, kiri dida ba to ci gaina to ci be tushuwe wa na gadana kace wanga ne da kace yo zan da cice be ce be lotu gangani duwi gaskiya ne sha sai be da tsun Allah kiyaye mu al'amru sani lamari ya baci a Sheikh Abdulaziz bin Baz ga kaifiyatu ada'iha wa asali biha a Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullahu ta'ala un ci gadan lamari woro wuce gangan al'amur sani lamarin ba ci gai kaifiyatu a da'iha wa a Sani biha kaifiyan yake mine ji dawa jina ngani da uslubu na ji eza lami tune amma kaifiyatu dawa ha amma kaifiyan yake mine ji dawa jina bi uslubu faqad bayyana Allah wa azza wa jalla fi kitabihi karim so ya ci nan wacin ma nan wa bayani ga naji da littafi nan wacin nan wa fi ma ja'a fi sunnati nabiyyi biyana bai da sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wa min awdahi zalika qawluhu jalla wa ala mine ne tie e mine ga ga wancan wannan ibada su kun lafi naga udu ila sabili rabbika idza ila yakwe tie tie we bili kimati bi kime wal mau'izatil hasanati bi wazi wangi wajadiluhum billati ya ahsan wa mu jiji zali gani bi ayi ji mujadala gani bi ayi bi ene je gane a shawale ga ya zai ji dawa fe bukuta annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ala talanil mushriki wa bula na biyo mushriki ja annabi ga inni lam as la'ana atmitutun zamin bukutin ya zaja ya zai ji dawa fe ya zaja a a ce ce laukun tafazan galizal qalbi lam faddu min hawlika wa ga sai zana ga tsanani dai ya gwace a gana wani a ga ɗiya gangani ga wani ya zaga ya ji dawa gwanin de to sai gangani da yagu sai ta ga annabi Musa da annabi Haruna ga wa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ya ga gari da gari na daci ne ya ba wa de da sun yato yaci umma gafe tukwa payo na wa jimbe tun sai ci na ya zaga ya ji dawa wa sai baba uba ya zaji Allahu mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun sai ci wu jama'i mi ji ba a ɗiya zangwaci uwato shi mina wai tana ji kokari kaga a ji interpretation jiyu a sakulu jiyu nga fa'auda subhana wale ga to e zama ga gan waji da wani kenna waji e wa ga gabe gewayi na nga wa ga gabe tuya wani ke mina wagan abe zane wa dai bai ne nan nga wagan ran bai na wa dai bai yana wani ke mina wagan abe zane dan shi ne mu mai waili ni kan doro ne nga wagan ran bai zane gun bazumo na ya nga fa'auda da su tuci na ali tata na wa bayani ji wa ga be ya alkaifiya kaifiya allati yanbagi an yattasifa a adda'iya sifa na shugo zane ji dawa nan ga wasuna waya suluka wanci malami tuna yabda'u awwalan bil hikma nga gangani be yake mai wal muradu biha yana mai kwadu ne fikiyo al adillatul mukuni'a dalili na jigaji gamsarwa wuce gaza convince al wadiha ma tiye al kashifa hakim maga gaskiya laci sararo na wadahi dalil batil maga gamanin biyanin wali haza kala al mufassirin gama malata shi mai tafsiri gan udu ila sabil rabbika bil hikmati a ga ma'ana al hikmatu babu na bil qur'ani ngai da al qur'ani ya anna wal hikma al azima ya ngai hikma mun ciko wa jige zaje finge wada fita ce bube ya je gangani ayi to no fi anu ga kamin ci gamu ya je wazo no li anabi kane za fi ta ma yi da tu daro alai alhamro na tebur ba ne singe na nan bika za sai dun tabo na ko ya za shi shi ko ya yi fi bai zai je miye ne ye miye ya ce nyanya nga wazin wa junji gwe ni ni mo ngala ce nyanya shi ne buga ga ji wa no yen ne di kima ko ya za shi shi wannan kin uda kauye wa da ji za shi wazi wazi na wa da ji za ina wani ya alkur'ani wajin ya wunji hadisa ne muhammadu waji a ɗaya dai waji kawai ne kiyo gaza bura wai gba ngole na wunji ba wuya annabi muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko za nuna ci jiji yana e, a jigan na suku a dai waje don gura sase a ce ji muzara ko ya ji rali aga ga bigas ko a ga ka dawa ga ya ji dana ngole na na ji daidai ko za nuna ciga gashi shi wasu ya tsawo hadisin yan gama na ji yan ya gama ya ce fadali ya suwarin da shi hadisin yan gama na ji ya kenki sanduci yau hadisin yan gama na hubul wata ne minal imani ji da sauransu hadis na ji hadis na ta zuwa nan nga wa ga yi shabu nga hadis wuce ya zai gewu e de khushu ku ga da ji gewu da su zakwai luwa wani ne bata wani ba wani anabi muhammadu ba dawa bugo zane ga adi dawa nan ko zane ga ji youtube nan ko zane ga ji wazi nan wa tantance wa a ji su ji wa da nowa ya bo dogon na tajun na tajo da zuga mani ta ne iman a ne magaman karzaba ne ya muta midan fale taba wa hu minan na li anna wal hikmatu al azima ibn al qur'an ga mana wancin nan li anna fi al bayan bana bayani bu wal idah lil haqq bi yake gaskiye bi akmali wajihin da fiska na gumi gane wa qala ba'duhum sashen man shiga magan yana yi ba bili kimati na Manoyi, bil adilla min al kitabi wa suna. da dalili shi daga alqur'ani gangani be sunna wa bi kulli halin halin don daidai fal kalimatu na azima hikima kalima wace kuyo ha, manoyi. A dawatu ila bil ilmi wal basira waji dawo da dini ya ce bi ilimi ga basira wal adillatil wadiha da dalilin ci karara ne al mukuni'a na gaza convince ci gaza ji ruwa na al kashifa lil haqqi na gaskiya tula gaskiya waciya ma gaskiya ɗaya cici na wani bayyana lahu magujin bayani na waya kalimatu mushtaraka tutlaku ala ma'anin kasira ga kalima al-hikma nan wala ma'ana kama tutlaku ala nubuwa kalima al-hikma luya annabci wa ala al-ilm amma ke luya ilimi wal fiqi fi din ya zo da fahimta ya dini wa ala al-aql amma ke luya hankali wa ala al-wara amma ke luya al wa ala shiyayin ukhra da yaji ka ka ka ka ka ka kai wa hiya fil asli kama qala shaukani asali al-hikma ma kemna al-imam shaukani rahimahullahu ta'ala ganunga ga al-amru alladhi alladhi yamna ani safa lambarin na gaza kan wawa bona a ziyya ne ki mutu na ga yi kimo e bugo e za a gan wani ji dawa wa je wawa ko e za a gan wani ji dawa wa ma waje fi ko e za a gan wani jidawa dawa ngo ga ji wi wi fi ci wa zo to fe fi wi wi be je ba shi tuba wi ngo le ne be ne wa le ba wi bi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wal ma'ana anna kulla kalimatin ma'ana da yin kaliman dondo a kulle makalatin gani ya gando ne zaga game turajji'u ka ni safahi na gawa kake kyawawa bolu gwanin da mini yake ma wa tuzajiru ka anil batili kuma gawa kake da da lugwanin fa ya kima gani wa haka za kullu maqalin wadihun sare a can ga dondo ne ga ci kararanin sahihun fi nafsihi na ma wa ta zube ci ta cuna ya wa yake matun ga ma wa jire zari a gashi shi wa alqur'anu lugwa wasun na lugwa wọn a sáré yóò sábẹ lugwa wuce ji kiyo wuce ta larabci kpakpaku yi ko wuce ji filosofi yi kin gani bai yin wai bai mantiki yana shiga kille kai da alkurani wasu ne banin a ga zane gaskiya zane da yi kima ko misali ne zabe shi ga salatul fati ga qur'anu a ki dalili wale ganga wale wale babu kwal wale tulare kwalaba jinni wa male nuwa jiro ni islamic balaba jinna wa fe ya kan ganna da ga na ga mai inno ne dolalu e eh yin na ga ma kullu kana albaru midadan li kalimati rabbi lan nafida bahru qabla an tanfada kalimati rabbi wa law ji'na bi mislihi madada ko ya zabe shi shi sai ta gane da inna kama mayitun wa innahum mayituna afa in mita fa humul khaliduna annabi sallallahu alaihi wasallam ga jibril ga ga imal ma shi ta fa inna kama ya zabe shunga anabi da rayo anabi la jahadila ameliye be a ci dalili yo wacha philosophy ji yiki na kai gaskiya ma wanci da yiki ma eh yin daga yiki ma aya dabwa hadisi dabwa asaru da kawaidu usuli dabwa kaida ya fiki ushi dabwa ya bogo ngole ne bernu ne na ga ali bawun anabi muhammadu bana fal ayatul qur'aniya ga aya shi alqur'ani aula bi an tusamma hikma ga cancanta ga cha ga hikima wa aka za a suna tusayya a shaga suna annabi sallallahu alaihi wasallam na jima a tajuna awla bi an tusamma hikma ba da kitabillah ngadi dacewa gan a ci ma yake manzumai alkurani bo wa kad samma Allah hikmatan fi kitabi azim sai ta hadisi jin ya ne da a ne bi na tabna sai shi da yake mali ta bo kama fi qawli azza wa jalla qawli jalla wa ala wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa la li ta wa la alkur'ani wa gani da yake mai hikima babu na ya ne a sunna sunna kama fi kawli subhana yi yu'til hikmata man sha sai ce la hikima la ga na wa man yu'tal hikma an aga tar aga tar hikima nan sakad utiya khairan kafira ala alkhairi na dokuna aya zawunci wal ilmu inda allahi ba gabo ya ji da ba ne gaji daidai na sai ce ala doya ba ne gaji na sai ce fagani biyu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك